Le gouvernement vient de déjouer une tentative malheureuse de déstabilisation. shugaban kasar nijar ya ce gwamnati ta yi nasarar murkushe wani yunkurin juyin mulki waɗanda suka kitsa wannan ɗanyen aiki sun so su mai da hannun agogo baya a game da mulkin demokradiyyar da 'yan nijar suka zaɓar wa kansu ta hanyar amfani da makaman da al'umma ta ba su amana domin aikin tsaro masu hannu a wannan yunkuri sun tsara yi wa fadar shugaban kasa barin wuta da jiragen sama da suka jibge a tsawon makonni da dama domin biyan bukatar da suka sa gaba alhali shugaban ya ce ya buƙace su tun daɗewa su hanzarta aika waɗannan jirage zuwa yankin difa domin karfafa matakan tsaro inda abokansu 'yan uwansu sojoji suke matukar buƙatar kayan aiki domin fatattakar boko haram sun manta cewa abokan aikin su suka cutawa in ji isu muhammadu shugaban ƙasa ya ce allah ya toni asirin waɗanda suka shirya wannan ta'asa saboda haka suka kasa yin nasara an gano su kaf sannan sun shiga hannu in banda ɗaya tak da ya arce in shi isu muhammadu wanda ya ce ana ci gaba da bincike domin kama dukkan masu hannu a wannan yunkuri don ganin sun gufana gaban shari'a. L'enquête en cours permettra d'identifier les autres acteurs et wannan yunkurin juyin mulki da hukumomin Nijar suka ce sun murkushe shine labarin da ya fi daukar hankalin jama'ar kasar daga ranar Laraba kawo yau. kamar yadda su ma jaridu masu zaman kansu suka dukufa da bincike domin tantance zahirin abin da ya kana editan jaridar lebanon musa aksar ya zo da ƙarin haske a kai a labarin da muka samu kuma muka yi bincike yin mulkin an so a yi shi a rana ta sallah goma sha takwas ga watan gada muke ciki disamba to sai aka maido shi kuma a rana alhamishi mutanen da suka so su yi shi akwai Eh, general eh, salu suleiman akwai kuma laftana kanal idi wa. kamandan ne na hilin jirgi na soji akwai kuma shi ma kanal nare mai doka shi yana rike da bataliya ta tilaberi akwai wani kwamandan ahmadu akwai kaftan eh, isifi kuma cikinsu akwai litana hambali abin tuni a shekarar 2012 ma shugaba isu muhammadu a yayin wani jawabin barka da sallah ya ba da sanarwar murkushe wani yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba sai dai watanni kalilan bayan haka aka sallami sojojin da aka zarga da yunkurin hamɓarar da shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.